Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon fm masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama masu aron mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Muhammadu Lalo da kuma sauran abokan aiki a wannan la'asariyar Juma'a 26 ga watan Agusta muka zo domin gabatar da wannan shiri da fatan kowane lafiya ga kanun labarai. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen wata mummunar ƙawanya da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar. ƙasar italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar kasar da ta faru a ranar laraba ta sake fuskantar girgizar kasa har sau biyu a yau juma'a wata mota dauke da bam ta fashe a yau juma a garin siza da ke kudu maso gabashin turkiya ta yi sanadin mutuwar mutane wato 'yan sanda har goma sha ɗaya to allah ya kyauta so ba wai kuskure ne ko wani kushe ba dan mutum ya zo ya ce maka gyara kayan kayanka a'a ita gwamnati ba inda ake gwamnati a ce ta san komai ɗari bisa ɗari ta ke komai ɗari bisa ɗari amma tun hawan gwamnatin nan ba inda aka tallafa mutum ta ko'ina. martani kan shawarwari da mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi kan manufofin tattalin arzikin gwamnatin najeriya ita kuma ofishin jakadancin amurka a niger ya yi bayani kan zaben amurka mai zuwa a kamaru yan kasuwa suna hada-hada su cikin kazanta sannan a jihar bauchi rikicin jam'iyyar apc ta iso abuja mahmud lalo na tafi da shirin duniyar amurka yanzu ga labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaron Somalia sun ce an kawo ƙarshen wata mummunar ƙawanya da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani gidan cin abinci a babban birnin ƙasar, inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu ciki har da mahara biyu. Shugaban rundunar 'yan sandan Mogadishu Kanar Bishar ya ce da sanyin safiyar yau Juma'a kawo ƙarshen wannan ƙawanya. Harin ya fara ne bayan da wata mota ɗauke da bam ta fashe a daren Alhamis a kusa da gidan cin abincin Banadir wanda aka biyo bayan shi da musayar wuta. tuni dai mayakan kungiyar alshabab suka ɗauki alhakin kai wannan harin kanar bishar ya jaddada cewa mutane bakwai ne suka rasa rayukansu ciki har da fararen hula biyar da wasu jami'an tsaro biyu ya kuma ce an kashe mahara biyu yayin da aka cafke guda daga cikinsu waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ga masu ba da agaji suna ɗaukan gawarwakin mutane daga inda abin ya faru da safiyar yau juma'a har ila yau an ga motar ɗaukan majinyata ta ɗauko wasu mutane hudu da suka samu raunuka a lokacin girgizar ƙasar wata mota dauke da bam ta fashe a yau juma'a a garin siza da ke kudu maso gabashin turkiya kuma ta yi sanadin mutuwar 'yan sanda goma sha daya a cewar jami'an asibiti sun kuma kara da cewa wasu da dama sun jikkata sanadiyar harin kafafen yada labaran kasar sun nuna tashin hayaki bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda harin na yau juma'a ya faru ne da misalin karfe shida da rabi agogon yankin na turkiya yayin da hukumomin kasar suka sha alwashin daukar fansa shi dai wannan gari na siza da ke sirnak yana kusa ne da wani lardi da ke kan iyaka sira da iraki wanda mafi yawa kudawa ne ke zuna a cikinsa zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin wannan hari amma kamfanin jallancin labaran anadulo ya danganta harin da kungiyar pkk wadda kungiya ce da aka saka ta a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da ke ta da kayar baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar kasar da ta faru a ranar laraba ta sake fuskantar girgizar kasa har sau biyu a yau juma a garin amtris da ke tsakiyar kasar daya daga cikin girgizar kasar ta kai karfin maki 4.3 yayin da ta biyun ta kai karfin maki 4.7 dukkaninsu kuma sun rusa gine-gine da suka haifar da tashin wani hayaki da ya firgita mutane tun bayan girgizar kasar da ta auku a yankin garin na amtris ya fuskanci wasu ƙananan girgizar ƙasa sama da 500 waɗanda ba su yi wani tasiri ba a ɗaya ɓangaren kuma jami'an ƙasar sun ce adadin waɗanda suka mutu daga girgizar ƙasar farko mai ƙarfin maki 6.2 ya kai 267 kuma mafi yawan waɗanda abin ya rutsa da su mazauna garuruwan amtris ne da arketa da akumoli hukumomin sun ce sama da mutane 400 ake baiwa kulawa a asibiti a yanzu haka sai dai sun kara da cewa akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya kara haurawa yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suke da sauran numfashi a yau juma'a ake tsarin babbar kotun ƙasar faransa za ta yanke hukuncin haramta sanya kayan yin ninkaya na burkini da mata musulmi ke sakawa a ƙasar ko kuma akasin haka lamarin da ya janyo cece a ƙasar baki ɗaya zaman kotun wanda za a yi shi da rana zai shafi wasu garuruwan faransa ne guda talatin garuruwa da dama da ke gabar tekun kasar sun haramta sanya wannan nau'in kaya mai zubin hijabi da mata musulmi ke sakawa yayin da suke yin ninkaya a gabar teku yankurin haramta sanya wannan kaya ya biyo bayan korafi da faransawa da dama suka nuna bayan hare-haren da mayakan is suka kai a paris da nice da sauran wurare cikin watanni ashirin da suka gabata ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama ta french human rights league ta soki wannan yunkuri na haramta sanya burkini domin a ce wata mata suna da zaɓin da za su saka duk irin kayan da suke so a gaɓar tekun faransa binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa da yawa daga cikin faransawa suna goyon bayan wannan yunkuri na haramta sanya burkinin a ƙarshe a wata gagarumar nasara kuma ga masu wato kare haƙoƙin mata waɗanda suke hankoron ganin an ba su dama sun shiga wuraren ibada a indiya wata kotu a birnin mumbai da ke ta ɗage dokar da ta hana mata shiga can cikin wani fitaccen masallacin nan mai suna hajji ali darga masu hankoron kare haƙoƙin mata dai sun yaba da wannan hukuncin kotun wanda suka kwatanta a matsayin gagarumin nasara da ba kawai za ta kawo ƙarshen nuna mata bambanci da ake yi bane a wuraren ibada a'a hamma da ikirarin da wasu ke yi na cewa mata ba daidai suke da maza ba. alkalan kotun da suka yanke wannan hukunci sun ce mutawa mata da ake shiga masallacin hajji ali darga wanda aka gina shi tun a karni na goma sha biyar ya saba muhimman haƙoƙin mata wato haƙoƙin bil'adama kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada alƙalan sun kuma ba da umarnin gwamnati ta rika sama mata cikakken tsaro sai dai har yanzu kafin a aiwatar da wannan hukunci na barin mata su rika shiga cikin wannan masallaci kotun ta ce a dakata har na tsawon watanni wato makonni shida domin a baiwa kwamitin amintattun masallacin damar ɗaukaka ƙara a kotun koli labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc mahmud lalo ya gabatar Jama'adalla mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi kwanaki biyu da su gabata ya shawarci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta sake lalai kan manufofin tattalin arzikinta waɗanda a wasu sassa ya ce suke arzita wasu ƙalilan waɗanda ba tare da sun yi gumi ba ta fuskar harkar canji. To ko mai gwamnatin ta Najeriya take cewa da kuma sauran masana harkokin tattalin arziki game da kalaman na shi sarki Sanusi ga Hassan Maina Kaina da rahoto. na tambayi kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ko wani irin martani za su mayar wato na farko dai ina so in ce maka ita wannan gwamnati gwamnati ce ta demokradiyya ta jama'a saboda haka kullum a shirye take jama'a su ba ta shawara ita kuma tana saurare so ba wai kuskure ne ko wani kushe ba dan mutum ya zo ya ce maka gyara kayanka a'a ita gwamnati ba inda ake gwamnati a ce ta san komai ɗari bisa ɗari ta ke komai ɗari bisa ɗari dole ta saurari jama'a domin akwai sun akwai bukatar gyara a yi a yi sannan abu na biyu da nake so in ce maka a'a wanda duk zai ce gwamnati ba ta yin komai akan tattalin arzikin Najeriya da mai da hankali ya ga me aka sa a gaba ana yi ba. Yushewu Aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya. A babban banki na ƙasa da shugaban ƙasar Najeriya an samu rabuwan hankali akan abin da ake nufi da rage darajar kuɗin ƙasa. To tun da aka samu wannan bambancin ra'ayi tsakanin fadar gwamnati da kuma babban bankin ƙasa, to kaga akwai matsala mai girma. Matsalar ita ce, tattalin arzikin an bar shi a babban ofishin mataimakin shugaban ƙasa ne. A madadin ofishin shugaban ƙasa. Malam Hassan Gimba Ahmad da kan yi sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya ya ce jan hankalin da mai martaba sarkin Kano ya yi yana bisa hanya. Ya mai martaba ya faɗi gaskiya kuma amfanin babba kenan. Abun da ya kashe ƙasan nan manya ba sa gaya wa shugabanni gaskiya domin wani Allah wani bukatun su amma shi sanusi lamido sanusi an san shi tun daman mai faɗin gaskiya ne a kowa kuma ba wai yana duba kansa ba yana duba ƙasa ne in ka duba yadda ƙasan ke tafiya kowa zai iya ce ba a ba shi shawara ko kuma ana ba shi ba shawaran da ya kamata ba ko kuma ana ba shi baya ɗauka amma duk abubuwan gwamnati suna ƙara kuɗin shi makarantun gwamnati sun ƙara kuɗi ba su sai littafi da sun sa makaranta ba kuɗin abinci a kasuwa ya tashi ya yi wahala darajar naira ya kari duk gwamnati da take da eh, tunanin jama'an ƙasa a zuciyarta babu yadda za ta kawo wani abun da zai ba wa jama'a wahala ba tare da ta tallafa musu to waje ba amma tun hawan gwamnatin nan ba inda aka tallafa mutum ta ko'ina hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ana saura wata biyu da ɗore kamin a yi zaɓen amurka ofishin jakadancinta da ke yamai a jamhuriyar nijar ya gudanar da taro da jama'a ta intanet domin ba su ƙarin bayani kan yadda amurka take tafiyar da zaɓenta kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da suleiman barma ya aiko mana daga yamai Question de Niamey. Euh, bonjour Niamey. Euh, Parlez-nous de, de, financement euh, des campagnes électorales. Ah. Wani masanin harkokin siyasar Amurka Mr. Lex Paulson kenan kai tsaye ta kafar euh, Facebook yana mai yiwa ɗimbin 'yan ƙasashen Afirka akasari malaman jami'o'i da ɗalibai da 'yan rajin kare demokuraɗiyya bayani waɗanda suka yi masa tambayoyi akan abubuwan da suke fatan samun masaniya a kai dangane da yadda 'yan takara ke faɗi tashin neman yardar jama'ar Amurka. ta a ɗauka daga kafa ƙananan kwamitocin yakin zaɓe da na ƙololuwa ya zuwa ɗaukar ɗawainiyar ɗan takara kawo ya samun yardar masu kaɗa ƙuri'a masanin kimiyyar siyasa farfesa isu yaya malami a jami'ar yamai na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara ya kamata a tsaya bisa kundin tsarin mulki a ba bashi daraja kuma eh, zaɓe in lokacin shi ya yi a yi shi in lokacin shi ya kare a yi aiki wanga conference ta gwadi kaka ake yakin neman zaɓe kaka ake zuwa neman militan kaka ake kama militan kaka ake darshanta militan kaka ake kawo shi ya ba da goyon ya koko eh, ya sa kuɗin shi ya taimaki wanda ya zaɓa ba mutum ya shira ba sai ɗan takara zuwa ba shi kuɗi a nan wurin kai ne za ka taimaki ɗan takaranka kuma ka ya ci zaɓe don ya ma ƙasa aiki. Wani abin da mahalartan wannan muhawara suka ce sun gano shi ne bambancin tasirin kafafen labarai a sha'anin zaben Amurka ba idan karfin da suke da shi na zuba ido don hana duk wani magudin zaɓe. In ji Abdullahi Saidu na ƙungiyar Rotab. Su sun kai wurin da ana iya cewa cikin eh, shiryan zaɓe. da wuya su samu matsala kamar na sata a ce wanda aka zabe ba shi bane 'yan kasa suka zaba ba kuma abu biyu shine mun gani kamar 'yan eh, jarida kuna da mahimmanci sosai a can cikin harkar zari kamar ku ce sa a samu haske da transparency da ke iya hana mutane su yi wasu su yi satar zabe wasu abubuwa da bai kamata ba tunda kamar kowace jiha ko 'yan jarida kuna da karhin da kuke iya samu kahin ma a gabato zaben ku ba da sondaji yadda abin za ya kasance kuma eh, da wuya a ce sakamakon da kuka bada ba haka nan ba ne. Nafiyar Afirka na iya kwatanta salon mulki makamancin wanda ake gudanarwa a Amurka, amma fa idan shugabannin kasashe suka mayar da kansu masu don talaka ba wai 'yan amshin shata ba. Muna laƙe ga riga horon shi kullum muna bayan horon shi sai inda ta nuha abin da ta yi bisa tarihinta mu mu zo mu laƙe to abin da ke bambanci eh, a tsaye da doka to ƙasashen ko babu wannan kamar mutum ya sami iko dibi yake daga ubangiji sai shi sai cikaran shi babu baka Daraktar Cibiyar Raya Al'adun Amurka Denise Craig Patrick ta bayyana cewa ofishin jakadancin Amurka a niger zai ci gaba da ba jama'a damar bin diddigin yadda shirye-shiryen zaben wannan ƙasa ke gudana tun daga tafiyar yakin zaɓe har zuwa ranar da Amurkawa za su raba gardama tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa Donald Trump da Hillary Clinton a watan Nuwamban da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. rabbana yayi da shi sai kaga ya bashi dole ne yayi maka shugaba a duwala kasar kamaru yan kasuwa suna hada-hadar cikin yanayi na ƙazanta ko a jikinsu to ko me yasa haka muhammad awal garba ya ziyarci kasuwar ga rahoto da ya aiko mana Wata makekiyar kasuwar sayar da kayan abinci kenan a birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwala an da masu sayar da kifi da kayan miya suke cin kasuwarsu amma a cikin kazanta na tambayi waɗansu masu sayar da kifin miya ko me yasa suke sayar da kayan abinci a kusa da wannan katon kwangirin zubar da shara? ya za mu yi mun jima muna harkar mu a wannan wajen shekara da shekaru ba abin da ya same mu kuma ba wanda ya zo ya kawo mana kuka na tambayi malam Isiyako shi ma wani mai sayar da tsire ne a bakin wannan kwangirin ko me yasa yake wannan sana'a a wannan wajen gurin yana da kazanta da dan dama wallahi muna so a taimaka mana gwamnati ta samu hannu a kula da mu da Allah saboda kayan abinci muke sayarwa ya kake gani wannan abu yana kawo kuna samun ciniki kuwa eh to cinikin ma da ya dan gaskiya dan kadan dai gaba ciniki sosai kamar kwamanda gaskiya saboda halin gudun namu ya kazanta sosai na haɗu da wata mace wanda ta zo sayan kayan abincin abincinta a wannan kasuwan ta yi min tsokaci kamar haka wallahi muna tsoro kam to bayan da za mu yi ne muna so gwamnati ta ɗauki mataki a wannan abin don gaskiya mu ma a tsorace muke saya na sake tambayan likita bala haruna ko cin irin wannan abinci ko zama cikin kazanta haka ba zai haifar da wani mummunan annoba na cutuka ba kuwa yana da alaƙa ne da wato da kazanta kuma mun bincike mun duba kuma mun amince muka duka tare da wato likitar kasar kamaru musamman da garin duwala da cewa lalle da kuma mutane da dama wanda suke da irin wannan so saboda sai ka tarar da koyi wurin sayar da abinci kuma tarar kuma da koyi da ke wato zubar da shara kuma da kasanta a gefe kuma da wasu kuda da suke ainihin wato yawa kan abinci kuma su su kama kai wannan cuta take to mutane ya kamata su la'akari game da wannan Muhammad Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru idan ba mu san mu ɗauki bari mu kare taskar rahotannin namu daga abuja najeriya inda rikicin siyasa da jam'iyyar apc mai mulkin jihar bauchi ta shiga wadda yanzu ya iso babban ofishin jam'iyyar da ke abuja inda shugaban jam'iyyar rashin jihar bauchi uba ahmed nana ya bayyana madina dauda takaicin ganin hali da jam'iyyar ta sami kanta a ciki wannan shine dalilin da ya sa tun da asibar farko dama jam'iyya ta ƙudurniyar cewar za ta zama da 'yan majalisar dokokin jiha da ya zama da 'yan majalisar tarayya da ya zama da shi mai girma gwamna bayan an gama wannan zama na ɗaiɗaiku to kuma za mu zo mai zama na haɗin gwiwa baki ɗaya wadda duk bayan wata uku sai mu shirya ake ganawa irin wannan saboda mu rinka saka mu askeli muna ba mu hisabi to mun irin wannan da yan majalisun dokokin jiha cikin nasara kuma ya kamata mu san cewar duk ɗan jam'iyyar APC na halal idan gwamnati na da matsala kuma gwamnatin APC na mun hangi wani abu to zama ake tare a tattauna a ga yaya za a warware ba a kai abin kasuwa a baje koli ba in dai mutum na son jam'iyyar apc da kuma gwamnatin apc to duk inda shugaba yake yana bukata a tallafa masa da shawarwari to sai dai a daidai lokacin da uba ahmed nana ke ganawa da shugabannin uwar jam'iyya domin neman maslaha akan rikicin jihar ta bauchi matasan jihar sun yi dafifi a harabar ofishin jam'iyyar suna ife-ife na rashin goyon bayan gwamnan jihar. Galadima Abba Itas shine ya shugabanci matasan. Eh wannan taro da kika gani waɗanda suka zo jam'iyya a taro ne wanda irin halin da mutane suka tsinci kansu a cikin jihar Bauchi. ana cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi rajuna bisa yanayin yadda mutane suka tsinci kansu Allah ya haɗa mu da shugaba marar tausayi shugaban da ba ƙasa ne a ransa ba matsaloli na farko a jihar Bauchi a yanzu an doke wata biyar zuwa shida babu albashi an hana ma'aikata albashinsu wasu sun rasa rayukansu 'yan fensho akalla wasu sun zama suna kusan wata bakwai amin har yanzu ba a basu su ba an zo an kori ma'aikata mutum yana zaune an kori shi aiki bai san dalili ba yau gashi an tsinci kayi an kori hakiman nan. Shi kuwa mai baiwa gwamna shawara a harkar manema labarai Sabo Muhammad ya yi tsokaci a kan batun rikicin kamar haka. Tsakani da Ubangiji idan wannan wata ya cika shine akwai masu bin mu albashin wata biyu sai na ƙananan hukumomi musamman malaman makaranta wanda su ana tantance su su ne za a ce suna da albashi su na wata uku waɗanda suke da matsala madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Allah baya muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti ashirin da ɗori a halin yanzu ga mamun lalo da shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako wanda ni Muhammad Lalo zan gabatar. Al'ummar jihar Louisiana da ke kudancin Amurka suna can suna ci gaba da jimami da kuma lissafin irin asarar da suka tafka bayan ambaliyar ruwan da ta afkawa yankin a kwanakin da suka gabata. lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya kana gidaje sama da dubu arba'in suka salwanta kusan shekaru sama da goma kenan jihar ta louisiana ta fuskanci wata mummunar ambaliya wacce guguwar katrina ta haifar a birnin new orleans amma a wannan karan birnin baton rouge shine birnin da lamarin ya fi shafa a nan na yi rayuwata ban kuma uh, taba ganin irin wannan ambaliyar ba wannan ambaliya ta sa mutane da dama su rasa gidajensu Mun rasa komai da komai, wannan abin takaici ne, ko da yake mun tsira da ranmu, kuma duk abokananmu masu tsira. Wannan shine abu mafi muhimmanci. Duk abin da na mallaka ya tafi, komai da komai. Wannan kamar ƙarshen rayuwa ne, ko ƙarshen duniya, domin yanzu sai dai mu sake wata sabuwar rayuwa. Mun kuma sha wahala wajen mallaka abin da muka rasa. fiye da mutane dubu talatin aka ceto daga yankunan da ambaliyar ta shafa tun daga ranar juma'a da ta gabata a kuma wannan lokaci ruwan ya fara sauka wanda hakan ya bada damar kai kayan agaji tadidai shugaba barack obama ya amince a kai ɗauki ta hanyar amfani da asusun tarayya yayin da mutane sama da dubu saba'in suka yi rijista domin kai ɗauki na gashin kansu a ƙarƙashin hukumar da ke bada agajin gaggawa a lokacin wani bala'i kuma tuni mutane masu hannu da shuni suka fara aikawa da gudunmawarsu kamar fitaccen mawaƙiyar zamanin nan Taylor Swift wacce ta ba da gudunmawar dala miliyan ɗaya. To a dai ranar Talata da ta gabata ne shugaba Barack Obama ya kai ziyara jihar ta Louisiana inda alkawarin tabbatar da cewa za a ci gaba da aikawa da kayayyakin agaji har zuwa lokacin da mutane za su koma rayuwarsu ta da. Inda tashin farko ya ce an ware dala miliyan 127 domin tallafa waɗanda abin ya shafa. This is not a one-off. This is not uh, a Wannan ba shine karin farko da wannan abu ya faru ba, kuma ba lokaci ne na ɗaukan hoto ba, wannan lokaci ne da za ka tabbatar da cewa nan da wata guda ko watanni uku ko kuma shida mutane sun samu taimakon da suke bukata. Saboda haka ina neman Amurkawa su mai da hankali wuri guda. to sai dai a amurka tamkar al'ada ce musamman lokacin yakin neman zaɓe a saka siyasa a cikin kowane irin batu komi daɗinsa komai ɗacinsa hakan ya sa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican donald trump ya soki shugaba obama da cewa ya yi ƙasa a gwiwa da ya ƙi katse hautunsa domin ya je jajantawa al'ummar louisiana a daidai lokacin da lamarin ke faruwa honestly obama ought to get off the golf course and get down there gaskiyar magana ita ce kamata ya yi obama ya fice daga filin wasan ƙwallon lambu na golf ya je can sai dai a martanin da mayar shugaba obama ya ce ya guji yankin ne saboda kada ya ɗauki hankulan jama'a daga ayyukan bada agajin gaggawa da suke yi a lokacin kuma gwamnan jihar louisiana bill edwards ya goyi bayan obama domin a ce wasa a lokacin babu isassun jami'an tsaron da za su gudanar da ayyukan taron shugaban ƙasa ya kuma ce lallai ziyarar da trump ya kai jihar yunkuri ne na neman ƙuri'u ko da yake daga baya gwamnan ya jinjina wa trump saboda yadda ya jawo hankulan jama'a kan wannan bala'i na ambaliyar ruwa amma dai obama ya ce wannan ba lokaci ne na yin siyasa ba ina mai tabbatar muku da cewa a cikin waɗanda suka kawo ɗauki babu wanda ya damu ko kai ko ɗan democrat ne ko ɗan uh, republican sun damu ne kawai su ga sun taimaka muku kun gyara gidajenku kun koma rayuwarku kuma nima wannan shine babban burina To masu haro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako da fatan za ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin Julie Lathes Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin. Mahmud Lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya. Tawa gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana. Za mu fara filin da wasiƙar damban bala daga Bauchi. Hakika harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani guncin abinci a ƙasar Somaliya abin takaici ne. Da fatan Allah ya kare mu daga hararen 'yan bindiga. Sai wasiƙar mu ta biyu. Jami'ar APC rikici a jihar Kano, rikici a jihar Kaduna, rikici a jihar Bauchi, rikici a jihar Ondo. Amma shugabanninta na ƙasa sun yi biris da waɗannan rikice-rikicen da ke addabar jam'iyyar muddin aka ci gaba da tafiya haka to ba zai haifar wa jam'iyyar ɗa mai ido ba in ji salim abubakar imam jingirin jihar plateau wasiƙa ta gaba kuma ta ce ranar asabar ɗin nan jiha ta ta kabi za ta cika shekara 25 da zama jiha amma wani abin takaici har yanzu ta kasa amsa sunanta na jiha in ji aliyu usman taka lafiya shi kuma sani muhammad cindo bauchi ya ce danganta sunan buhari da wani nau'in abinci san bai dace ba kamata ya yi mu mai da alamuranmu ga allah sai wasiƙa mu ta ƙarshe wadda ta fito daga hannun muhammad mai kayan miya gombe zanga-zangar da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba su da gidajensu a jihar borno da suka yi sakamakon rashin kayan abinci ya yi daidai da fatan gwamnatin tarayya za ta kai masu ɗauki. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. jami'an tsaron somalia sun ce an kawo ƙarshen wata mummunar ƙawanya da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani gidan abinci cin abinci a birnin wato babban birnin ƙasar inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu ciki har da mahara biyu shugaban rundunar 'yan sandan mogadishu kanar bishar ya ce da sanyin safiyar juma'a aka kawo ƙarshen wannan ƙawanya harin ya faru ne bayan da wata mota ɗauke da bam ta fashe a daren alhamis a kusa da gidan cin abincin banajir wanda aka biyo bayan shi da musayar wuta wata mota dauke da bam ta fashe a yau juma'a a garin siza da ke kudu maso gabashin turkiya ta yi sanadin kuma mutuwar 'yan sanda goma sha daya a cewar jami'an asibiti sun kuma kara da cewa wasu da dama sun jikkata sanadiyar wannan hari kafafen yada labaran kasar sun nuna tashin hayaki bayan aukuwar harin a wurin da ake tunanin shingen bincike ne na 'yan sanda kasar italiya da ta riga ta galabaita daga girgizar kasar da ta faru a ranar laraba ta sake fuskantar wata girgizar kasar har sau biyu a yau juma'a a garin amtris da ke tsakiyar kasar daya daga cikinsu ta kai karfin maki 4.3 yayin da daya kuma ta kuma ta kai karfin maki 4.7 tun bayan girgizar kasar da ta auku a yankin a garin na amtris wato ya fuskanci wasu ƙananan girgizar ƙasa sama da 500 waɗanda ba su yi wani tasiri ba ta gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a wannan lokaci sai kuma can bayan da sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda kamar yadda kuka saba yau rana ce ta kofa buɗe za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta kula dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku amma kada ku za ku ɗaga tawagar yau da gobe ta shigo.